barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu. Yau akalar shirin yanayi da muhalli ta karkata kan taron sauyin yanayi na duniya wato COP27 wanda ya kankama a birnin Sharm a kasar Masar tun ranar 6 ga wata mai ci na Nuwamba inda tuni masana suka fara gabatar da mukaloli da kuma muhawara akan mahimman abubuwan da aka tattauna a taron COP da kuma wanda za a yi duba a kansu wannan shekarar. To sai dai kuma akwai wani rukunin masana kamar Muhammad Jafaru Tankubiya da Center for Climate Change and Food Security da ke kasar Ghana da suke ganin har yanzu taron bai kai ga haifar da sakamakon da ake bukata ba ko ina dalili. Abun da yasa wasu mu ba mu da tabbas da taron gada ake yi shine in maciji ya cije ka to in ka ga ta nima za ka gudu saboda tana da kama da maciji. Mun saulari maganganu da yawa musamman a Paris lokacin da aka yi yi wannan taro manyan kasashe suka yi alkawalin cewa za su taimaki kananan kasashe da kowane shekara biliyon na kasan amurka dari kowane shekara sa'annan za su yi kokari su ga an rage emissions shine wa'annan hayaki da suke kawowa saboda ayyukan da suke yi sa'annan za su yi kokari kuma su taimaki kasashe masu rauni su ga su kuma sun fita cikin amfani da mai na petrol ko diesel zuwa ga. ga amfani da ababen da bai kawo mana sakiyan yanayi kamar sola to amma bayan da aka yi alkawali kowa ya kawo hannun shi ya dora ba mu ga wani abun da aka yi ba wai mutum da dole ne a bashi aron hankali duk ran da ya nema shi yasa manufan tafiyan masar wanga shekara shine a aikatar da alkawalin da aka yi shekarun da suka wuce tun da mu afirka abun ke damuwa muna ganin yin shi a afirka zai ba da wani karfin gwiwa zuwa ga manyan da suka yi wayannan alkawali su cika su. A wani bangaren kuma, ɗan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka wanda yake halartar taron na COP27 a Shamal Sheikh a wata tattaunawar da na yi da shi ta manhajar WhatsApp ya shaida min cewa amincewa da matsalolin da ke addabar ƙasashen Afirka alama ce mai kyau domin. Tun daga Paris Agreement da aka samu ana ta bibiya abin da ya faru a Glasgow shekara da ta wuce cewar an ɗau alkawura cewa za a saki kuɗaɗe ga ƙasashen da abin abin yake shafa kuma a samar musu da mafita akan matsalolin yanzu wannan na afirka ne kuma shine tashin farko da aka yi wannan a afirka da kuma wanda za a yi nan gaba a united arab emirates Abun daɗi a ciki shine an yadda cewar muna da matsalolin nan kuma ga shugabannin kasashe sun zo ga kuma yan kungiyoyi an fara tattaunawa akan yadda za a samu mafita amma abin sha'awa shine yau a gurin da najeriya ta ware domin a zauna a yi tarurruka an yi taro wanda ya shafi harkar yadda za a rage ɗumamar yanayi wanda Da mutane da yawa da kuma masana sun nuna damuwarsu akan cewar gashi ana kokarin yin gas bayan shi kan shi gas nan hanya ce ta yadda za a zo ana haƙo man fetur a gurɓata yanayi amma kamfanin Siemens wanda su ne za su samar da wutar lantarki da kuma shugaban kamishin na climate change na Najeriya da minista da sauran manyan an haɗu ana nema bakin zaren wanda Najeriya tana ganin kamar ana sukata akan yadda take yin wa'annan abubuwan amma kuma ga hanyoyi dai mu da ake so a samar na yadda za a fita daga wannan matsalolin insha Allah. shi kuma Ibrahim pam wani mai sa ido akan yadda taron yake gudana karkashin majalisar ɗinkin duniya ya yi bayani ne a game da wasu daga cikin muhimman batutuwan da aka mai da hankali a kai a taron na bana bisa la'akari da irin asarar da ake fama da su sakamakon matsalolin sauyin yanayi. Tare wanda yake da mahimmanci saboda Ganewa ne wanda ake tsakanin kasashe da kuma organizations da yawa masu lura da al'amuran climate change. Wanda aka yi bara a Glasgow an so ne a sami ganewa akan an rage amfani da gawayi to ba a samu ba da yadda aka so. Amma a wannan taron yanzu mahimmancin abubuwan da ake so a samu ganewa akai shine kan abin da ake ce da shi loss and damages wato asaran da ake samu a a developing countries da ke wanda ke biyo um, bayan matsalolin sauyin yanayi Yau, exact so akan wannan dai shine kasashen afirka mahimma da kuma sauran developing countries suka mai da hankali a kai to ana fata dai kafin a gama wannan conference din nan da kwana goma ko haka za a iya samun haɗin kai a yanda za a biya kuɗaɗen loss and damages in kika lura akwai kamar Najeriya kuɗin da muke fuskanta a akan energy transition. Wato sauya amfani da gurbataccen makamashi zuwa mai tsafta. Wa'annan kudaden yadda aka lissafa su za su kai sama da biliyan ɗari hudu da goma da dala tsakanin yanzu da alibu dubu da wanda yake shine lokacin da mu muka saka a Najeriya shugaban kasa ya faɗa bara a Glasgow a Climate Conference akan cewa zuwa wannan lokacin Najeriya za ta iya samun cika wannan alkawarin da ta yi. Kudaden da muke faɗa gaskiya suna da yawa amma Mm. on the principle of uh, climate justice cewa kasashen duniya ta arewa su suka kawo da wannan problems ɗin da ake da shi na climate change su ya kamata su fito da wannan kudaden so pakistan a yadda su ma suke wahala da floods da kuma nigeria da sauran kasashe abinda suka sa gaba kenan nan conference Mai sauraro duka-duka abin da shirin ya kunsa kenan a wannan makon. Amma idan mai sauraro ya kasance da shirin zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu ɗora daga inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu. Da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da daidaita mana sauti ne Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.